قال الشهرستاني رحمه الله الإمام الشهرستاني الله يمزر ما يأتي وهم طوائف وهم طوائف su wayannan kungiya na karraniya kungiyoyi ne daban-daban suna da yawa balaga adadin ila isnatai ashara firqa wanda adadin su ya kai kungiyoyi goma sha biyu su yan karraniya na wa usuluha sitta wato usul na yan karraniya guda shida ne na'am al akwai yan abidiya. nam at akwai akwai tutiya tutiya nam wa zareniya. Eh, akwai zurainiya zurainiya wa hakiya akwai wahidiya wa aqrabuhum alhaisamiya. wanda ya dan kusa kusa ya dan fi dama dama sune yan haysamiyya almilal milal wal mu duba cikin littafin almilal milal wal nahal na imam ash-shahrastani nam qult ولكن الإسرائيلي والبغدادي وغيره sai dai imam al-isra'ili da bagdadi da wasunsu za'amu bi annahum salasa asnaf wato sun raya cewa lallai su kungiyoyi ne guda uku kawai nam haqaiqiyya akwai yan haqaiqiyya akwai qaraiqiyya wa ishaqiyya hmm, wa min mabadi haula karramiyya daga cikin manufofin wayannan karramiyya akwai at-talawwal at-taslim akwai yiwa Allah jiki hmm. ayi wa Allah jiki irin jikin halitta ba bambanci kana yusammi ma'budahu isman ya kasance shi um, wato Muhammadu Karam yana kiran ainihin abun bautansa jisman jiki wa kana yaqul ya kasance yana cewa lahu al wahid min al-janib janib alladhi yantahi ila ilal arsh yana da ainihin wato haddi guda daya an gane daga bangaren da yake kaiwa zuwa ga al'arshi yana da haji guda ɗaya daga ɓangaren da ke kaiwa zuwa ga ashi wala ne haya lahu hmm. amma wannan haji bai da ƙarshe kuma min janibul aka ta ɗaya ɓangaren bai da ƙarshe qala al baghdadi baghdadi ya ce ibn ibn karram da atba'u ila tajsim ma'budu lalle ibn karram ya kira mabiyansa zuwa ga tajsimi zuwa ga sanyawa ainihin ma'budihi sanyawa abun bautansa jiki na'am wa za'ama annahu lau haddun wani haya. wato sai ya cewa lalle yana da haddi kuma yana da ƙarshe wato ta kasan shi wajen haddin da ci wulaki arshi da kuma ɓangaren da ke haɗuwa da al'arshi wa hadha shabihun bi qawli sanawiyya wannan yayi kama da magana majusa wanda masu suna as-sanawiyya inna ma'budahum allazi sammahu nuran cewa lalle abin bautar su wanda sun kira shi da suna nur haske ya tanaha min al-jiha wato yana kaiwa ƙarshe yana kaiwa ƙarshe daga bangare allati talaqal zalam wanda allati tulaqil zalam bangaren da ke haduwa da duhu wa in lam yatanaha wato duk da bai kai ƙarshe ba ta bangare biyar akwai ta bangaren da yana da ƙarshe akwai bangaren da bai da ƙarshe wato imamu razi ya ce kullu ya allaha ta'ala ta'ala wato kowanne daga cikin su yana kudur cewa cewa lalle Allah ta'ala jiki ne shi kuma Allah jawhari ne shi kuma Allah mahalli ne na hawadi wato mahalli ne na faruwan abubuwa yadda ka san dan adam shi wa mahalli ne na hawadi an gane mahalli ne na gajiya mahalli na hutawa mahalli na wato duk dai abin da ya shafi dan adam wa iyaz billah bayan gida fitsari gajiya farin ciki bakin ciki duk dai wani abu suka ce shi shi Allah mahalli ne na hawadis duk wani abu wanda yake fararre shi ma Allah mahalli ne na shi wa yuzbituna lahu jiha suna tabbatar ma Allah jiha hmm. an gani eh to yanzu idan mutum ya tabbatar ma Allah jiha da kuma wuri me an matsayi nai kafiri ya ce Allah yana sama al'arshi a wani wuri ya ce eh to ya tabbata ma Allah bangare na in yace Allah yana da yana sama al'arshi Ya yi ma Allah wuri wuri irin irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gane idan idan suna nufin cewa jiha a nan wajen idan suna nufin wai kamar yadda Qur'ani ce Allah yana sama al'arshi shi suke nufi da tabbatar ma Allah wuri to a nan wajen wato wato ahlus sunna suna tabbatar da irin wannan dan ahlus sunna sun yadda Allah yana sama al'arshi ya daidaita irin daidaituwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba in kuma suna nufin jiha wani abu ne daban wanda ba wannan ba to ba ruwan ahli suna da wannan an gane to su wa'annan yan karamiya suna tabbatar ma Allah jiha illa Allah al-abidiyya sai dai yan abidiyya suna rayawa Allah al-abd bainahu wa bain al-arsh cewa lalle bawa tsakanin shi da al'arshi akwai ƙarshe wal harsaniya yaquluna inna al-abda ghayra muntaha shi kuma yan haizmiya suna cewa lalle bawa ba shi da ƙarshe na'am hmm. eh halittu saba Allah eh? buda annal buda ne yawa suna raya cewa lalle nisa tsakanin Allah da al'arshi yawwa lalle nisa tsakanin shi bawa da al'arshi wato ɗaya da ƙarshe nisa tsakanin shi Allah da al'arshi nisa tsakanin Allah da al'arshi yana da ƙarshe wai tsakanin Allah da al'arshi akwai tazara wanda yake yana da ƙarshe su kuma yan haisamiya suna cewa lallai nisa tsakanin Allah da al'arshi bai da ƙarshe tsakanin Allah da al'arshi akwai wani irin tazara ba ƙarshe to duk wannan gaba ɗaya aqidan su ne su wayannan mutanen kaga wannan abu ne wanda bai buƙatar ma bayani kawai su ahlus suna sun ce Allah ya daidaita akan al'arshi saboda Alƙur'ani ya faɗa ar-rahman alal al'arshi, Sawa ko Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa alal arshi to duk wani bayani kuma nan muka tsaya mu maganan wai tsakanin Allah da al'arshi tsakanin ainihin Allah da al'arshi akwai tazara kaza to wannan yana buƙatar dalili ba ruwanmu da shiga cikin harka na gaibi an gane muna tsaya ne irin wurin da Allah ya tsaye da mu kawai shikenan na'am na'am قال الفضل بن سعيد بن سالم نعم نعم الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم وقائل sai eh, da wani mai magana da yake cewa is isbir wala tasjar min maslalin fa afatu talibi an yastajira eh isbir kai hakuri wala tasjar kada ka harzika hmm. daga abun nema in kana cikin neman abu kada ka yi gaggawa kada ka ringa harzuka dan baka samu da wuri ba kaga aibi na na mai nema shine ya ringa kosawa yana harzika. eh ka daina kosa an kana neman ilimi kai ta roƙon Allah zai baka ilimi kada ka kosa amma taral habla ala sulaybil sakri kad asara amma tarar habla shin baka ganin igiya wato kad asara ba ganin igiya hakika yayi tasiri yayi alama ala salibi sakar ko kuma sulayb akan tsauran dutse baka ganin lalle igiya yayi alama akan tsauran dutse dolin mada da tsawon lokaci ko ba gani ba dutse ka san karfi gare shi amma igiya yau da gobe yana kukan ina kukan dutse sai ga ya da wajen ya da dutse ba taɓa ganin haka ba igiya ya yi alama ga dutse saboda tsawon ainihin tsawon zamani misali to shi ma kaga dai igiya dai da dutse igiya laushi gare shi dutse kuma karfi gare shi amma sai ga igiya ya yi alama ya da dutse saboda yawan kukan shi yau da gobe to kai ma misali in kana neman abu a hankali yau da gobe yau da gobe insha Allah Allah ta'ala zai maka budi ka samu cin nasara kan abin da kake nema eh wa qala sufyan rahimahullah sufyan thawri Allah ya masa rahama ya ce bisabr wal yaqini tunalul imama da hakuri da kuma sakankancewa yaqini ake samun imamanci a cikin addini ka zama to jagora cikin addini ana samun jagoranci cikin addini ta hanyar hakuri da kuma yaqini ya zama to mutum yana da tabbas kan abin da yake yi an gane ko aqidanka baka shakkan shi kana kan tabbas ba wai kana sunna gaskiya ne ko ba gaskiya bane wannan da awa da nake kai anya ina kan gaskiya ko kuma na kan gaskiya to in mutum yana da wannan tantama din da ya yi cimma burinsa amma in mutum zai yi hakuri kuma ya sakankance tabbas abin da yake kai da gaske ne babu wani shakka to insha Allah wato ana samun imamanci a cikin addini ta wannan bangaren wala tunalu al-imamatu fi ad-din illa bil ash shari ba a samun imamanci a cikin addini jagoranci cikin addini sai da ilimi na shari'a shine jagora mutum yayi karatu in baka yi karatu za ka to wato wannan shugabanci ba zai tabbata gare ka yadda ya kamata ba fa man arada al-ilm ash-shar'i fa alayhi bis-sabr kuma duk wanda yake so ya samu ilimin shari'a dole ne yayi mai dole ya hakuri wa man ibtada khayra dunya wal akhirah duk wanda yake neman alkhairin duniya da lahira dole sai yayi hakuri in kana neman ka samu alkhairin duniya da lahira sai ka rufe ido kai hakuri kada kai tunanin cewa zaka samu nasara yau cikin yau ko gobe ولم يصل العلماء الربانيون إلى ما وصلوا إليه malamai rabbaniyun malamai na kirki ba su sadu zuwa ga abin da suka sadu zuwa gare shi ba illa an dari sai ta hanyar hakuri tahammul al mashaq da kuma jure ma ainihin wahalhalu bil himam al aliya da himmomi madaukaka wan nufusus safiya kenan sai ka zama mai himma sosai mai kokari da kuma rayuka wanda suke tsarkaka bi mujahadatin nufus ta hanyar wato kokarkar da rayuka mutum yayi mujahada ga rayuka kokarkar da shi wa tarwid al ajsam da kuma wato horar da jiki mutum ya saba ma jikin shi wahala ya horar da jikin shi kuma sabawa da wahala duk da sabar da shi ga abin da a cikin shi akwai alkhairi eh قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا قوم دوك إيمان بي حقوري وصابروا كورن جاي كافري وجن حقوري ما ku yi حقوري sannan kuma ku yi gumurzu ku rinjayi kafirai sabirul kufar ai galibul kufara sai sabar ku rinjayi kafirai wajen haƙuri da ainihin juriya wa rabidu kuma ku yi tsaron daku kada ku yarda kafirai su shigo garin musulunci wata kulla ku ji tsoron Allah la'alla kum tufrihun ku kwasan babban rabu namu qala ta'ala Allah yace ce waja'alna minhum waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru hmm. mun sanya daga cikin su jagorori da suke shiryawa zuwa ga al'amarinmu amma ba ya ayoshe lokacin da suka yi hakuri a gani sun samu wannan jagoranci ne suna shiryawa zuwa ga umarninmu ko zuwa ga al'amarinmu yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance suna sakankancewa da ayoyinmu suna da kaga an samu abubuwa an samu haƙuri lamma sabaru sannan an samu yaƙini bi sabari wa awal yaqin tunalul imama bidin ko da wayannan abubuwa guda biyu ake samun imamanci a cikin addini قال الحسن البصري رحمه الله الحسن البصري الله يمسر ما يجي إن شئت أن ترى بصيرا لا in kana so ka ga mai basira wanda bai da haƙuri za ka gan shi za ga mutum Allah ya bashi basira amma yana da gaggawa wa in shi ta an tara sabiran la basira ta lahu in kana so ka ga mai haƙuri amma wanda yake kidahumi bai da basira za ka gan shi akwai mutum mai haƙuri mai juriya amma ba shi da basira wa idza ra'aita basiran sabiran fa zaka idan kaga mai basira mai hakuri to wannan shi ake so a gane ana so a samu mutum mai basira mai hakuri to wannan insha Allah in yana da wayannan sifofi guda biyu zai cimma ainihin burinsa a cikin addini ko cikin rayuwa ma darul ولله در الإمام الزرنوجي رحمه الله وبقى البركة يتبتك الإمام Allah ya يمزل هما حيث يحص على الجد على ta inda yake قديتروا akan ainihin kokari wal mawazaba da lizimta wato an ce lizimta naci mutum kada ya ringa fashi in karatu kake yi kullum kana zuwa karatun nan kullum kana yin nazari an gane wannan kullum kana zuwa to insha Allah zaka cimma burinka ƙa'ilan yana cewa umma la budda min al jiddi wal mawazaba ce sannan ba makawa a samu kokari da kuma lizimta wal malazima والملازم يكون متنا لأقري أما بيد بيد لزمتا تكون مثلا لسيد لزمتا نعم لطالب العلم لطالب العلم إليه الإشارة في القرآن wato a gare shi ne ishara cikin alkur'ani bi kauli ta'ala wallazina jahadu bina wa'annan da suka yi kokari cikin hanyar mu da sannu za mu shirya da su zuwa ga hanyoyin alkhairi hanyoyin mu na alkhairi lalle Allah yana tare da masu kyautatawa mm. wa qawluhu ta'ala ya yahya khudh alkitaba bi quwwa ya kai haya. ka riƙe littafi da ƙarfi Kana shikenan ka riƙe ka ɗauke shi da muhimmanci ka riƙe shi da ƙarfi wa ga kila matsala ba shi an wajadda wajadda duk wanda ya nemi wani abu sai yayi kokari zai samu wa man qara albaba wa ladda duk wanda ya kwankwasa kofa sai ya nace mutum ya kana ba kofa ba a bude ma ba sai ka nace kana kwankwasawa kana kwankwasawa to mutum zai shiga duk wanda ya kwankwasa kofa ya nace zai shiga inda yake so za a buɗe mai kofa to wai wa yake kwankwasa wani za a buɗe mishi bana. an gane na'am wakila bi kadari ma bi kadari ma ta ta'anna nalu ma ta tamanna gurgudan yanda ka wahala zaka samu abin da kake buri bi kadari ma ta ta'anna nalu ma tamanna gurgudan yanda kake wahala zaka cimma abin da kake buri hmm? ila ya hatabi ta'allumi wa tafaqquhi fi din salata an ce wato mutum yana bukata wajen koyon ilimi da kuma fahimtar addini yana bukatar ilal jid wato ya taju salasatun mutane uku suna bukata wajen neman ilimi da kuma wajen fahimtar fiqh suna bukata ilal jid mutane uku suna bukatar kokari ga sunan al-muta'allim dalibin ilimi yana bukatar kokari kafin ya samu karatu malami yana bukatar kokari wajen karantar da dalibai idan malami ya tsalibi da kokari dalibi ka salalle akwai matsala uba shi ma uba in har yana cikin rayayyu in uba yana cikin rayayyu shi ma ya tsaya ya karantar da ainihin ya tsaya ya karo karo faɗan shi akan yin karatun hmm. na'am sai alhakum bayyana na'am Jawabi ta bukoki guda biyu. Annallah al a li ahli badar. Lalle Allah ta'ala ya gafarta wa mutanen Badar. Lam yuqayyid zalika al ghufran bit tawba. Allah bai kayyade wannan gafara da tuba ba. So kawai automatic Allah ya gafarta musu mutanen Badar. Wal wajibu i'mal hadhihi al fadila fi hadhihi. wato abin da yake wajibi ne aiwatar da wannan falala ga mutanen badar a laif lafiya ta ci ba kaidi kawai mutanen badar gana ce wannan mutum badar ne hmm. ko da kaga an ambaci wani laifi to ka san Allah ya riga ya musu automatic gafara wa adamu taqyid ma atlaqahu Allah ta'ala da kuma rashin kayyade abinda Allah ta'ala ya yi itlaki tunda Allah ya riga ya ya saki abin to kai kuma ka zo kai mai kaidi kai kuskure gaskiya نعم الثاني ولو قيل بهذه لأصلنا تلك الفضيلة da an faɗi wannan to da mun wofintar da wannan falala da mun zama daidai da mutanen badar mu ma tunda mu in muka yi zunubi sai mun tuba kuma Allah ta'ala ya kawo ya gafarta musu bai ce sai sun tuba ba walamma kana li shuhudihim badaran maziya a lokacin da ya kasance wato akwai wani irin maziya daraja na musamman ga halattar su ga badar halattar su ga badar ya ba su wani matsayi saboda wannan shine farkon yakin da manzo Allah ya fara jagoranci akai yi a cikin musulunci yaƙin badar wa zalika anna al ilm muttafiquna ala ala anna jami'a dhunub hatta al-kufr tubaru wannan saboda ma'abota ilimi sun yi ittifaki cewa lallai dukkan zunubai hatta kafirci ma ana gafartawa da tuba haka ne kullin lazina kafaru in yantahu wala kuma kan salafa dukkan zunubai gaba ɗaya har kafirci ma ana gafartawa da tuba na walau kana zamba ahli ahlu badar maghfurun lahum da ya kasance zunubin mutanen badar ana gafarta musu ne da za ta bu in zan tuba daga gare shi lama kana zalikal mai ma yumayyizuhum an ghairihim da wannan falala fa shi da abin da zai bambance su daga wani sai zama to babu abin da zai bambance mutanen badar daga wasu kenan wa akhiru hadha al zan cika wannan bincike da maganan al'allama ibn Taimiyya Allah ya masa rahama maganan shiga mutanen bazar da makamantar su ilamu Allah ya ce i'malu ma shi ito. wato ku aikata duk abin da kuke so hakika na gafarta muku ku aikata abin da kuke so lalle an gafarta muku sai ce in humira ala sagair idan an dauki wannan akan kananan zanubai aw ala al ma at-tauba ko akan gafara tare da tuba lam yakun farqan bainahu wa na gani. zai zama to ba bambanci tsakanin su da wasu kenan ko sai zama mutanen badar ba bambanci tsakanin su da wani tunda mu ma mun tuba Allah zai gafarta mana kuma ma haka to mi a bambanci tsakanin su kama la juzu hamul hadith ala kufri kama yanda bai halarta a dauki hadisi akan kafirci cewa Allah yana gafarta musu kafirci hmm. bima kar ulima al kufr la yughfar illa bi tawba saboda abinda an riga an sani kafirci ba a gafarta sai da tuba لا يجوز حمله على مجرد الفقائر المكسرة باجتناب الكبائر halatta a ɗauki wannan hadisi akan gundarin kaba'ir sagair wanda ana kankare shi da ainihin kaba'ir da nisantar kaba'ir in sun aikata ba sai sun tuwo ba Allah zai gabata musu automatic فليعمل القوم ما شاءوا لأنفسهم هم أهل بدر فلا yashawna min darar mutanen su aikata abin da suka so ga kawo kansu su mutanen badar ne ba sa tsoron cutarwa an gano nan kuma kasancewan Allah ya riga ya san irin mutanen ya san haka nan kawai da gangan mutum ba zai zo ya fada cikin kurakurai haka nan ba saboda mutumin da Allah tun daga Allah ta'ala ya riga ya saka musu wannan magana to ya gamsu da karfin imanin su ne الدعاء بالله بسم الله الرحمن التراجع عن الدعاء مسألة الخامسة والعشرون مسألة نعشرين دبيات التراجع عن الدعاء wato janyewa daga addu'a in mutum yi addu'a sai yi taraju'i an gane kamar ka wani ka ce kai ka fasa kenan wato mafi yawan mutane saboda rashin ilimi au indal gadar ko kuma ko kuma lokacin fushi au gairi zalik ko wani wannan kariya da una ala anfusihim au ahlihim au auladihim au kafir muayyan wato sukan yi mummunan addu'a ga kawukan su ko ga iyalansu ko kuma 'ya'yansu. ko wani kafiri ayyanan ne su mai mummunan addu'a au dabba ko wata dabba su mata mummunan addu'a au kullu man aqdabu ko kuma duk wanda ya fusatar da su idan wani mutum ya bata musu ne ya fusatar da su sai su yi masa addu'a Allah ya kashe shi wallahi ko kuma su yi mai addu'a da tsinuwa Allah ya tsine mishi na'am sai ka bayyana lahu wajen haq to daga baya sai fuskan kuskure ya bayyana gare su cewa abin da muka yi din nan ba daidai bane mun zo mun ce Allah ya kashe wani ko Allah ya tsine mu wani kuskure ne ba daidai bane an gane sai fuskan kuskure ya bayyana gare su ba da ta'allumihi bayan wato bayan mutum ya riga ya sani idan kana fa'ala zalika min adamil ilm idan ya kasance ya aikata wannan ne akan rashin ilimi ya aikata wannan akan me rashin ilimi aw ba da ifaqati min al-ghadab ko bayan farkawon shi daga fushi na bayan farkawon shi daga fushi kuma na bayan ya riga ya wartsake daga fushi sai hankalin shi ya dawo ya gane fa abinda nayi ba daidai bane misali nam fa hallahu an yataraja an shin ya samu yayi taraju'i daga gare shi ko bai samu ba أجاب على هذا السؤال الشيخ مصطفى العدوي يا يا أمسى قولنا تنبيا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله في كتابه سكه الدعاء أتكلم كتابه سميسونا سكه الدعاء نعم صفحة قال ثم أقول جوابا على السؤال مصطفى العدوي wani ما لم a nan misra يا yi rubuce-rubuce sosai akan أين sunna سنة سيدي akwai wasu kurakurai wanda malamai suke ainihin jinginawa zuwa gare shi da ya shafi zalla a wajen manhaji na fatan gane wannan amma ya yi rubuce-rubuce masu amfani sosai an gane amma akwai wasu 'yan zalla wanda malamai suka nan jingina zuwa gare shi wa shi wannan ce zaka ga malamai ba suka sanya ba suka daukan littattafan shi ko ba suka daukan shi daga cikin wani malami wanda yake na salafiya ba amma ɗalibi ne na Sheikh Mukbil ya yi karatu a wajen Sheikh Mukbil sosai masanin fikihu ne sosai shi wannan bawan Allah ina fata gane wannan wato na ɗan yi wannan tambayi saboda in mutum na karanta littafin ya karanta da lura ko yawa kare ya zama to duk abin da ya gani a cikin littafin ya ce zai kwasa da ko da malami ma malami ne salafi bi ma'anar kalima ai ba zai yi ka ce duk maganar shi za ku kwasa ba akwai manganin za ga cewa an dan samu zamiya akan shi koya ne kowaye shi ko idza ta umuran nas lam tulfi imra'an hadha al-kamal fastafa hasha rasulullahi sayyidul wara na'am Eh. Eh. kamar kawo irin su ƙabi iyar kenan da su irin su imamun nawawi ya kusa zaɓala kenan a ah, to ai shi ne to ai sai mutum san zai kawo ma abin daji idan mutum idan mutum kuskuren shi ya zama kaɗan bin nisba zuwa ga alkhairin shi ba za ka fa'ida da shi ba in haka ne babu malaman da za ka sai malaman ku na salafiya kawai kamar yadda yan haddadiya suka ce su imamu nawawi su imamu suyuti su imamu imamu waye da duk manyan malaman nan duk ba za a fa'idanci da ilimin su tabi'iyat hmm? su masu irin wannan mutane suna ma maganin kada ma ka ajiye littafin ma ɗakin ka irin wannan littafi ba kada ka ajiye shi a ɗakin kwata-kwata sai malamin da yake samfare ran an salafiya ta ciki da waje ina ba gane wannan wannan wannan wannan irin wannan yana da zabi ba kowane littafi yake cewa kada karanta ba misali idan malamin na da hadari da yawa sai a yi tambihi gare shi amma irin sai karzawi mm. na kama hujja da shi kaga sai a yi tambihi a nuna mutane matsalansa ko na ko irin sun zabar shari wani lokaci ma zabar shari sai ga malamai suna kama hujja ko su shiru yau na ga malaman sunna sosai za su tsalar zabar shari da gima hula wasu wuce an gane kusan zama shiri kaga ba musa zile ne bi ma'anar kalima amma kuma malamai suna kama hujja da shi sosai suna ɗaukar tafsirin shi ka sha suna kama hujja da shi an gane dan kaɗan ne ga wani lokaci ma usaimin ne na gama ya ɗan yi ishara dan kaɗan ya ɗan nuna a ɗan yi hankali da karatun littafin shi a yi kaza a yi kaza da sauran shi wannan tazirin wato akwai sanda malamai suke suke cewa dole ne a yi taziri akwai kuma sanda malamai suke kawo hujjar malami su shiru kila sun suka yi taziri su ɗaya a wani waje to sun ya wadatar kawai yawwa to shine Na kana sun ma kulu jawaban ala su'al al matruh akwai wani wani imam ya sunan wanda imam wanda ibnu taymiya ke kama hujja da shi ya sunan imam din nan wanda imam ibnu taymiya imam wani ba imam su yanzu ke cewa wal haqu ahabu ilayna minhu sunan imam din nan wanda asalin shi ba salafi ne saboda mu'amala da wani malami ya zama ba ashari ya zo ya yi rubuce-rubuce masu kyau to daga baya sai kuma ya fara samun maili zuwa ga ashariya to shi ne in an zo sai a ce to ai malam ga abin da imam wani ya faɗa zai ce to ai wani a wato muna son shi amma kuma gaskiya ya fi so a garin fiye da shi eh? ba abdulrazak ba abdulrazak ba Allah zana tuna zan gaya muku shi sunan shi na'am sun ma kulu jawaban ala su'alil matarah sannan ina faɗi dan jawabi ga tambaya wanda aka jeho shi na'am lana an narje an du'a'ina wato mun samu mu janye mu koma daga addu'a mu mu janye mu yi rujui daga addu'a mu idza ta bayyana na wajen wata idan fuskan kuskure ya bayyana gare mu fi gare shi bal kai an so a gare mu wannan mustahabbi ne a gare mu idan mun yi mummunan addu'a ga mutum sai daga baya muka zo muka ga kuskure kan addu'a mu janye daga wannan addu'a wal wa qad yajibu alaina zalik kai wani lokaci ma yakan zama wajibi a gare mu fi ba'd al ahyan hmm. a sashen lokuta wa haliya ba'd al adilla ala zalika ga wasu sashen dalilai akan wannan masakal adilla adila naktafi bi ba'd sanan sai koro dalilai masu yawa za mu dan gamsu da wasu sashi daga cikin su nabiyullahi nuh ya da uhu annabin Allah Nuhu yana roƙon ubangijinsa yana cewa rabbi innabni min ahli ya ubangiji lalle wato ɗana yana daga cikin iyalaina kuma lalle ka gaskiya ne kai ne mafi mafi hukunci masu hukunci ko kai ne mafi hikima masu hikima Allah ta'ala anani kaga annabi ya yi mummuna ya ce ya ubangiji lalle ɗana yana daga cikin iyalaina kamar yana so ne ya Allah ka taimake ni ka ceci ɗana kada ka halakar da shi ɗana na daga cikin iyalaina kuma alƙawarin ka gaskiya ne ya Allah kai ne mafi hikima masu hikima kuma mafi hukunci masu hukunci sai Allah ya ce masa ƙala ya nuhu sai Allah ya ce ya kai nuhu hu laysa min ahli lalle shi ba shi daga cikin iyalanka ba hu amalun ghairu salih eh lalle hu amaluhu amalun ghairu salih wato lalle aikin sa fa aiki ne ba mai kyau ba lalle yanda lamarin yake amaluhu amalun gairu sani aikin danka ba aiki bane mai kyau aikin kafirci danka yayi danka kafiri ne shi tunda kafiri ne shi kada ka tambaye ni abinda baka da masaniya akan shi daga yau ya kai nu inni a izuka an kuna miral jahiliyin lalle ina yi maka wa'azi kada ka zamanto daga cikin jahilai kaga annabin Allah dan shi ya zamanto me kafiri Allah ya karjara ba annabi kaga annabi kaga in ma mahaifinsa ko ɗansa ko danginsa kasancewa an samu ɗan mutum ya zama kafiri ba ya rage darajar shi in ba kai ka tura shi ba in ka yi iya ƙoƙarin ka wajen tarbiyya sai nan ka yi kafirta kasancewa a samu mutum shi musulmi iyaye shi kafirai wannan ba ya rage mai daraja an samu annabawa haka sannan kuma a samu musulmi musulmi dangin shi akwai kafirai wannan ba ya rage mai daraja an gane wani ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ga su abu dalib da ire-iren su ko to duk irin wannan gaba ɗaya yana faruwa cikin al'umma an gani wanda bai sani ba sai doka sahabbai duka gaba ɗaya dangin su musulmai ne wanda yi wannan fahimta ma bai ma fahimci addini ba an gane ga ikrama babban sahabi ne mahaifin shi kafiri ne mahaifin shi ma shine makiyin annabi na karshe abu da abu jahal ikrama bin abi jahal an ce mai <laughs> ga kuma abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul an gane wannan ko in ka duba tarihin musulunci gaba ɗaya sahabban annabi kakar ɗinsu babu wanda a cikin dangin shi babu babu ainihin kafirai ko abin da ya kama da wannan an fahimci wannan to ga annabi nuhu ɗan shi ne ma ko wasu annaba ba matan su ne ma kafirin ya za a yi zai da gaske ne annabi wani matan shi ana samu da gaske ne wani ƴan uwan shi duk irin wannan zai yi abu ne wanda yake mai sauki an gane wannan ko na'am fahina iz ya taraja'u an du'ai wato a lokacin sai mutum yayi taraju'i daga addu'an shi na farko na'am faqala sai ce fahina iz taraja'an a lokacin sai yayi taraju'i annabi nu da Allah ya mishi ya mishi wannan magana nan tashi sai annabi nu ya janye daga addu'a qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li ilm ya Allah lalle ina neman tsarinka wato a ce na tambaye ka abin daban da masaniya sai sauri ya janye illa taghfirli wa tarhamni idan baka gafarta mun ba baka yi min rahama ga addu'a na ba zan kasance daga cikin masu hasara ya Allah na janye daga wannan addu'a din nam asani nabiyullah ibrahim da annabin Allah ibrahim alayhi salam yas'alu al-maghfira li abi yana roƙon gafara ga mahaifinsa kuma ya taraja ba da zalika li ilmi sannan sai ya janye sai ya janye bayan haka li ilmihi anna walidahu min al-mushrikin dan ya san cewa mahaifinsa na daga cikin mai mahaifin annabi ibrahim din saboda ya san mahaifinsa na daga cikin mushrikai sai janye ya a wala du'a'i yana faɗa farkon addu'ansa wa firli abi innahu kana min ad-dallin yace ya Allah gafarta wa mahaifina domin lalle yana daga cikin batattu wannan ya shafi daraja annabi ibrahim ya ce mahaifinsa ya Allah gafarta wa mahaifina domin yana daga cikin dallin kaga duk irin wannan ya kamata ce ɗalibin ilimi ya fahimce shi in ba haka ba sai ga shiga cikin wani irin rudu eh kamar wani ya dauka sahabban annabi gaba ɗayan su an haife su ne musulmi aka dauka ko bai san cewa an musu da'awa bane suka musulunta sahabban annabi kakab ɗin su musulunta suka yi an fahimci wannan ai to kuma sun sufaye sufaye don kokarin kariya ga annabi Ibrahim alayhi salam sai suka ce ba mahaifinsa ba dan uwan mahaifinsa ne suka ce wai ba ma ya za a ce mahaifin annabi ibrahim ya zama to kaza dan uwa mai to ko dan uwa ne a cikin yan uwan ka akwai kafirai in dai kafircin yana rage darajar mutum to bai dace a zama kafiri a cikin yan uwanka ba ina fatan gano wannan yawa a Najeriya babu wata kabila a Najeriya wacce babu kafiri a cikin kabilan da yawa sai dai kabilan Hausa kawai ko su da kaɗai za ka cewa mafi yawa daga cikin silsilan musulmai ne in aka yi nisa da yawa ne za a fara maguzanci amma sai an yi isnadi an wani an wani an ka shi zai ma maliki shi kakka matsa da yawa wasu in an tambaye ka dangantaka kakka matsa in ka matsa za ka fada ma wani wani zai fada wa fir'auna ma babana wani ya haifi wani wani ya haifi sannan sai sai shi daga daga kakanmu na goma sai fir'auna kaga bala'i ya to <laughs> daga hausawa sun suka samu wannan falala a cikin dukkan ƙabilun najeriya kaga sun yi sun tsawaita sai mutum ya ambaci kaka biyar shida bakwai sun musulmi amma sauran mutane ka matsa ɗaya biyu uku sai ka fara jin wani suna ka fara jin okonko ka fara jin wani irin cidun ma da yi dai a sanan <laughs> an auna fatan gane shi yasa imam malik ya ce kada mutum ya matsa wajen dangantakan shi zuwa ga kabalar islam ya tsaya iya musulunci kada ya yawa an gani don ka faɗa zuwa can za ka ji ba daɗi eh na musamman maƙala ta'ala sannan sai Allah ta'ala ya ce wa makana kana istighfaru ibrahim li abi wato istighfarin annabi ibrahim ga mahaifinsa bai kasance ba illa an mu'izatu mu'adaha iya sai dai daga alƙawarin da ya riga yau babansa ko hmm. me ya ce wa babansa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya da sannu zan nema maka gafaran ubangiji na lallai ya kasance wato mai tausayi gare ni mai girmamawa a gare ni misali kaga wannan wannan alƙawarin da yayi shi yasa sai ya cika yace wa gafir li abi innahu kana min ad-dallin wala tuqdi yawma yub'asun an gano wannan to alƙawarin da ya riga yawa baban ne kaga sai aka ce li abihi babu inda aka ambaci cewa ɗanin baban shi ne zai mu ce karina ya nuna abihi ɗanin baban shi ake nufi kowan baban shi illa an da wa ala hayya sai dai saboda alƙawarin da yawa baban malam ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah amma lokacin da ya riga ya bayyana gare shi cewa baban shi makiyin Allah ne bara. sai yayi bara'a daga gare shi inna ibrahim la awahun halim lalle annabi ibrahim mai yawan kuka ne kuma mai haƙuri awah mai yawan tausayi ne kuma mai haƙuri ko awah mai yawan kuka yana yawan kuka ga ainihin mahaifinsa da ya bace kuma halim mai haƙuri hmm. an yi karatu malam za mu tare kan littafi ɗaya eh? sharhul barbahari imam al-harawi kaga yace nuhibbu imam al-harawi walakin al-haqqa ilai na minu. to al-Imam harawi ya ba da gudunmawa ga sunna daga baya zai samu karkata sai ya koma ainihin a sha'ira sannan kuma duk da haka ana ana kama hujja da littafan shi da yi na da masu amfani an gani amma kuma wuraren da ya kuskure ana ishara gare su ba ma tare da shi a nan ba ma tare da shi a can wajen sakamakon matsalan daukar littattafai in dai malami ya yi littattafai masu amfani sosai kuma ya zamanto ba wai irin daɗin ilabi da ake yi ne kuma Mustafa al-Adawi da yake kira zuwa gari shi wanda kasan ya shahara da shi zalla kawai za a samu amma wai irin a cewa gashi ya matsa yana ta kiran mutane zuwa ga wasu irin bidiyoyi na kuruji ya matsa ya matsa ga littafan yanan da yawa sai kai ta wahala ka samu wannan littafin ba to mutumin da ya kasance mafi yawan littafan shi ilimi yake bazawa kuma yana tsayawa iya kokarin shi wajen neman gaskiya to wurin da ya kuskure sai a yi ishara zuwa gare shi shi ne kaga wani malamai suna yawan magana kan wahid abdulsalam bali din nan kaga yi rubuce rubuce amma kuma malamai suka ce dole ne a karanta littafan shi da dan kulawa akwai dan zallat a cikin manganin shi da sauransu to da irin wannan wato in an karanta littafin sai a yi ishara a nuna mutane ku yi hankali da kaza da kaza da kaza na'am sharhu sunna lil barbahari na an gaba oh na muqaddima al al-kitab fadilatu shaykh salih al ga littafin shine fadilatu shaykh alhamdulillahi rabbil alamin ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa wannan littafin mawallafin shi albarbahari ba shin ne in zai wallafa littafi dole sai ya an gane wannan littafi mawallafin shi Bahari. wasmu alhassan ibn ali ibn khalaf wato sunan shi alhassan bin ali bin khalaf Albar Bahari. sunan shi kenan nisbatan ila barbahari barbahari <coughs> wato nisba ne zuwa ga barbahar hmm. wa huwa nau'un min al'adwiya. eh wasu kace yaji ne barbahar mai siyar da yaji nisba zuwa ga yaji barbahar yaji barbahariyun mutumin ya ji. an gane Wahuwa nau'u minan min ya. an ce nau'i ne na magunguna shi wannan barbahar din shi wannan malami ya shahara da siyar da wannan magani allati la'allahu kana yashtaghil biha wato aka ce wanda kila wala Allah yana shagaltuwa da siyar da shi ko yana yawan amfani da maganin aw yabi'uha ko yana siyar da ita fa nusiba ilaiha hmm. sai aka danganta shi zuwa gare ta Wahuwa min kibarin hanabila yana daga cikin manya-manyan malamai na hanabila akaza amman akaza anil imam ahmad yaya hukuncin a ce wane wane ba hanbali ne wane ba maliki ne wane ba shafi'i ne wane ba hanbali wane ba hannafi wane zuwahiri hal huwa Muktadi. Eh? kamar a jingina wa mutum mazhaba kaga ibn taymiya ana jingina shi zuwa ga mazhaba na me hanabila har ma malaman da suka yi rubutu akan dabaqatul hanabila sun sanya Ibrahim tafiya a cikin dabaqat na hanabila in ana magana manya manyan malaman hanabila Ibrahim tafiya na cikin su an gane wannan ko sannan al'allama ibn kasir shi ma ana sashi daga cikin dabaqatul shafi'iyya za ka ce a shafii ash mashi'i an gane wannan ko sannan ga wannan imamul qurdubi shi ne shi al-maliki bai akamul qur'an ga ibn al-arabi al-maliki ga imamul nawawi ash-shafi'i ibn hajar al-asqalani yana daga cikin tabaqat na shafi'iyya ga manya-manyan malamai wanda ana jingina zuwa ga mazhab yaya hukuncin a jingina malami zuwa ga mazhab hal bid'a ko jaza ya halarta a jingina malami zuwa ga bir'a mazhaba mazhaba shine matsala ko mazhabanci mazhabanci kamar yadda ba kabila ne matsala ba ko me matsala kabilanci kabila bai da matsala matsala shine kabilanci bangare bai da matsala muna bangare kaza muna arewanci muna kudanci muna kaza ba shi bane matsala kabila wato bangarancin shine matsala to shi za a yi bin aka tambaye shi shi menene mazhaban shi yace ana hanbaliyul mazhab la muta'assib yace ni ba hanbali ne ga mazhaba amma ba na ta'assubanci da zarar an kawo min nasi Allah ya ce annabi ya ce in ya saba mazhaba na zan ajiye mazhaba na tsaki gaskiya an gani kaga ibnu bas yana bin mazhaba na hanbaliya Ko baya ta'assubanci ga mazhaban shi mun gano wannan ko to idan nace gaba ɗaya bana yi fito ba na yin malikiya ba na yin shafi'iya ba na yin hambaliya ba na yin hannabiya ba yin zahirban zahiriya kawai ni kawai salafi ne jima'a da salima yaya ba na huta ba ban huta ba na huta an gane abin <laughs> ƙura <laughs> yanzu kaga kaga ibn bas ibn husaymi ana jingina zuwa ga hanabila amma al'allama nasiruddin albani da sheikh mukbil babu albani baya baya kan zuwa ga wata mazhaba kwata kwata an gani? Eh, yayi ko bai ba kai kuskure ya ci kawai abin da ake dubawa kawai shine wato duk abin da mutum zai yi zama ya gamsu da shi da hujjoji me yasa ka dauki usul na malikiya ka gamsu da istinbadin malik ko ka gamsu da istinbadin shafi a naka fahimta amma da zarar an kawo ma nasi wanda ya karo da na mali ko shafi'i ko waye zaka aji ka dauki nasi ka huta amma ka ce gaba ɗaya mazhaban ba ka yi ba ka yi laifi ba a kafin a samu mazhaban ana yin musulunci dama tun kafin imam malik ya zo kafin shafi'i ya zo kafin ahmad ya zo kafin ana yin musuluncin to wancan musuluncin allah ya amsa ko bai amsa ba to ya za a yi ta yanzu akwai masu cewa wai wani ai la mazhab ne irin wai suna ganin sun ce ba lamar zafi irin ka zama wani karamin kafiri ne to ba dole bane sai ka jingar kanka zuwa ga mazhab almuhim dai malaman mazhaban ka san darajar su eh ka san darajar Abu Hanifa ka san darajar Imam Malik ka san darajar Imam Shafi ka san darajar Imam Ahmad ka san darajar Abu Dawud Az-Zahiri ka san darajar wani ka san shine kike nan ka huta dukkan su gaba ɗaya malamai ne mutanen kirki ne kuma kana fa'idantuwa da ilimin su baka aibanta su baka wulakanta su a malamai ne ba kalima amma baka dauke su suna da isma ba shikenan ina ba gano wannan da zarar ka zo kana bata wayannan malamai kana zagi to a lokacin ka fitar kai ba salafi bane a ji mutum yana kina kanshi salafi yana aibanta malik ko abu hanifa ko shafi ko wani ko wani ko wani wannan zai mu ce baya tare da mu dan bid'a ne shi an fahimci wannan ko hmm. yawa wato shine akaza amman akaza an imam ahmad eh nam misal shi imam al-barbahari wato ya karbi hadisi ya karbi ilimi daga wanda ya karba daga imam ahmad shi bai karatu wajen imam ahmad kai tsaye ba shi barbahari kun ya yi karatu ne wajen ɗalibin wa imam ahmad misal imam al kamar kamar imamul marwazi yayi karatu wajen marwazi Dalibai abu ahmad ne a gane da wani sa kuma wata bahara yayi zurfi a cikin ilimi har ya zama teku akazal aqida ya karbi ilimin aqida wa akazal fiqh ya karbi ilimin fiqh wa akazal ilma ya karbi ilimi an kibar al a'imma daga manya manyan shugabanni manya manyan malamai wasu kitab sharh sunna wato sunan littafin sharhu sunna al-muradu bi sunna huna tariqatu rasul sallallahu alaihi abin nabi da sunna anan wajen shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laysa al-muradu biha al-ma'na al-mustalah eh, ba wai ma'ananta al-ma'na al-mustalah alaihi inda al-muhaddisin ba hmm. in an ce sunna anan ba ana nufin ma'ana wanda malaman hadisi suka yi istilahi bil kirbi da sunna hadisi ko eh, malaman hadisi sun ce sunna shine abin da ya tabbata daga annabi na magana ko aiki ko takarir a gane wa inna mal murad abin nufi anan huwa ma huwa a'ammu min zalik abin da yafi wannan gamewa huwa dariqatur rasul kawai as-sunna anan shine hanyar manzon Allah nam wa dariqatu ashabi da kuma hanyar sahabbansa wa dariqatu salafus salih da hanyar magabata na kwarai sahabbai ba su cikin salafus salih an ce hanyar manzo hanyar sahabbai da kuma hanyar salafu salih hanya guda uku kenan ba eh hanyar manzo hanyar sahabbai hanyar salafu salih kenan sahabbai ba su cikin salafu salih kenan eh annabi shi ne shugaban salaf ko hmm. to a shi kenan nan dariƙatu salafu salih zikirun ne zikirul am ba'ad al am ba'ad khas rabbi gifilli wali walidayya walil mu'minina yau mai kumul hisab ya Allah gafarta mu da iyayena da ko mu'minai ah ni ban cikin mu'minan da nace gafarta mu iyayena ba suna ci sai nace kuma ya Allah gafarta mu da iyayena da mu'minai to me yasa ba zan ce ya Allah gafarta wa mu'minai ba ba shi kenan ba to saboda ina so farko Allah in ambaci sunana bi ma'anar kalima ya Allah ni ina so ka gafarta min ni ya haya misali sannan iyaye na sannan mu'minai in kowa ya shiga aljanna ban fara shiga ba na yakin banza kowa ya wuce aljanna kai sai ka zo kace kowa ya wuce daga baya baya ka za ka wuce za ka ce malam kai ya cika yaya an yi ba a yi ba misali ashe aljanna kai za ka fara shiga sannan zaka nemi kofa zaka nemi hanyar wasu in ka shiga suka ce ya Allah wajen iyaye na yala akwai sauran waje na iyaye na akwai sauran waje na wani akwai sauran waje na wani ba wai kace baba fara shiga mama shiga ta ce ayya to malam kai hakuri har da ya cika eh ai kuma suka shiga sun shiga kenan ai to shi yasa a wajen addu'a ana so mutum ya fara ambatan kanshi tukuna ka duba darajar sahabbai ba ina ganin banda annaba ba masu darajar sahabbai da Allah yake mai musu addu'a Allah bai yake mana wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wanda suka zo bayan sahabbai cewa suke ya Allah ya ubangiji gafarta mana mutu muna sannan kuma wal ikhwanin allazina sabaquna bil iman bil iman da ƴan uwanmu da suka riga mu yi imani sai da kai addu'a sai ku kai addu'a ga kanku tukuna sannan zo kai addu'a ga ƴan uwanku da suka riga ku mai imani an gano wannan ku? eh hazihi hiya sunna almasura. wannan ita ce sunna wacce aka ruwaito ma'ana aqidan manza Allah aqidan sahabbansa aqidan tabi'ai aqidan tabi tabi'in sawa'un fil i'tiqad shin daidai ne a wajen aqida aw fil ibada ko kuma wajen ibada ko kuma cikin wajen fitu an gano ne wato hanyar manza Allah hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar tabi tabi'in a wajen aqida ko a wajen ibada ko a wajen fitu aw adab ko a wajen ladabi wal akhlaq da wajen ainihin dabi'u kullu hadha yusamma bis sunna dukan wannan gaba daya ana kiran shi as sunna min haythul umum ta wajen gamewa gaba daya ma'ana as sunna malamai sun yi rubuce rubuce irin wannan an gano wannan ko malamai sun yi rubuce rubuce suka ga as sunna lil barbahari as sunna libn abi hasim as sunna lil barwazi as sunna lawaika sunan ga sunan ga sunan eh na? ana samun sosai ah, ana samun ƙaryar zukar masa'il ilmiya wato akan ambaci ko ƙaryar zukuru shi imamul barbahari yakan ambaci matsaloli na fiƙiu mafi alal hufai misalin shafa akan hufi wani tahil da auren mutu A haka duk wannan babi ne na fiƙiu shirki dalla al mukhalifa wato na na raddi ga kungiya batacciya da ta saba wa sunna hmm. an gane kaga zaga zaga ya wanda ral masa alal kufai hmm. muna mu yan salafiya muna ganin shafa akan hufi saboda kokarin ya nuna ma fa shafa akan hufi asalin shi furu'a ne amma ya riga ya zama to wani wani wani ainihin miza wanda yake bambanta ahalus sunna daga shi'a da zaran kaga mutum baya shafa kan hufi kawai dan shi'a ne in ga mutum yana shafa kan hufi ahlus sunna ne an gane alama ne na gane ahlus sunna rashin shafan da kyaman shafan alama ne na gane dan shi'a an gane haka nan auren mutu'a da zaran kaga mutum yana kyaran kyaman auren mutu'a alama ne shi ba shi'a bane kaga mutum na son auren mutu'a alama ne cewa shi shi'a ne namu ba'd al بعض min bab باب takid wato shi malam yakan maimaita wasu matsaloli za ga wani abu ya faɗa ko sai ƙara maimaita shi na babi babi na ta'akidi aule mutafarruri munasaba ko kuma dan maimaita wata munasaba zakaraha wanda ya ambace ta aule ziyaratul bayan ko dan ƙarin bayani a cikin ta aule gairi zalika min al aghrad ko wani wannan daga cikin manufofi na ilimi wa bil jumla ko kitabu mufi kai a dunkule dai in ji fauzan wannan littafi littafi ne mai amfani kawai wata a ci hamiyatu min qidamihi fa huwa min wato muhimmancin littafin nan yana zuwa ta ɓangaren daɗewansa. littafi ne wanda yana kusa da ainihin a immatu salaf an gani saboda shi mai wannan littafi ya yi karatu wajen ɗalibin abu hanif a ɗalibin imamu ahmad muhimmancinsa yana zuwa daga daɗewansa ma huwa min kutubi salaf al-aqdami yana daga cikin littattafan salaf wanda suke magabata suka daɗe allazina asarul a'imma al-kibar wanda suka yi zamani da a'immatul kibar manya manya a'imma wa aka zuwa an kuma suka karbi ilimi daga gare su warau aqidatuhum as-safiya kuma suka ruwaito aqidarsu tatacciya aqidarsu wanda babu gurbata a cikin sa farahimahullahu min imamin jalil kai Allah ya masa rahama daga imami wanda yake mai daraja hmm. an yi karatu eh <laughs> suna da yawa na a ah, akwai mun wani ce su akwai ba ko zan bane shi shafi na biyar shafi na biyar na kuma ya fi kyau a yi new testament ne kuma ya fi kyau <laughs> wallahi gashi an kawo tarihi ma imamul barbaharin ne ba amma akwai wannan shi ne asalin ga shi nan ga sunansa ga rayuwarsa ga malamansa da ya karantu. نعم مجد بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم kun da yawa zuwa misalin zalika laka mushriki misalin wannan idan wasu daga cikin mushrikai suka ce maka ala inna awliya Allah cewa ku saurara hmm. lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wa ya babu tsoro a gare su babu bakin ciki a gare su lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su babu ainihin bakin ciki a gare su a gani to sai ya kawo maka wannan aya din a wusta dalla bi shafa'a anna haqqun ko ya kafa maka hujja da ceto cewa ceto gaskiya ne ya kawo maka hujjoji ga ayoyin Qur'ani ga hadisai wanda suka yi nuni akan cewa ceto gaskiya ne wa annal anbiya lahum jahun inda Allah kuma lalle annabawa suna da alfarma a wajen Allah ya kawo hujja ai annabi da annabin da Allah ya ce wajihan fi duniya wal akhirati wa min al muqarrabin hmm. eh? kaga annabawa suna da wani irin daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala alfarma aw zakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya ambaci wata kalma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yastadillu bihi ala shay'in min batili yana kafa hujja da shi akan wani abu na ainihin barnan shi yana wato duk wannan magana da yace ku saurara waliyan Allah babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki abinda da ke so Allah yake ba sa tsoro ba sa bakin ciki to da ba sa tsoro ba sa bakin ciki idan na kama ni kuma ka gani ban da tabbas kan kaina zai gaya maka haka mu ba mu da tabbas amma waliyai sun samu tabbas to da sun samu tabbas idan na kama kafa da wanda ya samu tabbas ba ga mutumin da tabbas ya san hanyar saudiya da kuma ni wanda shakka nake kan hanyar saudiya akwai laifi in na kama hanyar wanda ke da tabbas na kama na kama hannunsa na rike shi an san jonan shi wali ya san hanyar aljanna ni kuma ban sani ba ina kama kama ne sai na kama sai na sai na kamun kafa da shi wali ne. ina ta duk inda yake ne zai in bana wajen dan samu shiga aljanna shi yaya an gane wannan ko to shi ya kawo maka wannan aya da ya nuna maka amma kuma abin da ya manta shi ne wane Allah ya faɗi wannan ne ala sabilul umum amma wani mutum da yake bantacce wanda zai gaya mana a wannan zamanin ba ba ba sahabi ba ya ce mana tabbas su dan aljanna ne an gane kawai ka zo ka bi shi ku wuce aljanna kai da shi babu shi ban ji wani ayi wato tabbas waliyin Allah babu tsoro a gare shi kuma baya bakin ci, amma wane ne waliyin Allah akwai wani mutum wanda yanzu zai iya duka kirje ce shi waliyi ne waliyi khas ko ne mutu aljanna zai shiga akwai shi wani daga cikin shehu ne wani shehi ne wani shehi ne Allah ya ambaci sunan shi ya ce dan aljanna ne kama ga nasin alkur'ani wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa amma duk wanda yake tsoron haduwa da ubangijinsa sai ya hana ran shi bin san rai fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle aljanna ne makomansa a cikin nan babu wanda yi ba wanda yake tsoron haduwa da ubangijinsa babu wanda ya hana ran shi bin san rai wanda ya yana da wannan sifa ya daga hannun mu gani kaga wannan a wato wani malami ya cewa wai akwai wani babban shehi ya je wani gari da ya je garin sai ga ana jayayya wato wasu malamai sun bada fatawa akan wata matsala wani mutum da ya ce wa matarsa ni dan aljanna ne in ba dan aljanna bane ni matata ta sauku shi ne sai malamai suka ce malamai suka ce matar shi ta sauku hankalin shi ya tashi ya rasa yadda zai yi duk inda ya je ya tambaya sai a ce matan ka ta sauku shi ne kawai sai ga ga shehu tijjani zai zo shehu tijjani radiyallahu anhu zai shigo cikin sai shigo cikin cikin gari ya shigo sai ya ga ana wannan jayayya sai me ya faru aka ce wani wata matsala aka ake jayayya kanta ake so a wawaye ta ce a gaya mu ita ya ka gaya da sai ta ba ta zaku ba ba ta zaku ba ce ba ta zaku ba yake shi a yana so ya sani mutumin nan mutumin kirki ne aka mutumin kirki ne yana jin tsoron Allah aka na jin tsoron Allah ya hana ran shi bin sa ya ba ya bin ai ya ka rike fatar ka kuma ya ba da shi wa na ne ai tafiyar ma'awa kashe rantsuwan da yayi cewa shi ba dan aljanna bane matan shi ta shi kenan kawai tabbas din matar ba ta saku ba tunda shi dan aljanna ne sai shi tijani ya bashi aljanna kai tsaye a gani shin ya san gaibi ne wannan mutumin abin da yake aikata koye da bayyana gaba ɗaya ka sani eh, mutum kawai ana nufin kyawun zato ne kuma mutum ba a cewa ba ka rantsuwa kake billahi lillahi ni dan aljanna ne in ba dan aljanna ba ka ta ku. to da shi shehun da malaman fikihu din zuwa suka dan dan tsayawa kan hanya Masu ta saku ko ba ta saku ba ta saku to kuma ya shiga aljanna nan gaba ba yawa sai tafsir go wato ta wanda ya bayar tabbas malaman fikihu da suka ce ta saku din sun yi gudu ba ta saku ba tunda dai babu wanda ya sani shi kashi bai san matsayin shi ba yanzu kila dan aljanna ne kila ba dan aljanna bane kawai kyale matan shi kana saka mai mata a gani babu wanda ya san matsayin sa kawai dukan gaba ɗaya muna lalube cikin duhu ne sai dai muna wato muna iya kokarin wajen ganin mun shiga aljanna a nuna ma wani mutum a duniya yanzu a ce shine shugaban waliyai amma ana so a gaya ma shine shugaban yan aljanna gaba ɗaya na zamanin shi a gani kuma aqida ahlus sunna ta nuna mana babu wani mutum wanda za a yi yanke la nadda li ahadin bil janna wala bil nar illa man shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi yanke ga wani mutum da aljanna ko wuta ba sai wanda manzo Allah ya kama sunan shi Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna irin wannan annabi ya kama sunan shi amma a dukule mu'minai suna cikin jira cikin jira zai ce to duka muna mu'minai kawai yan aljanna ne wannan a dukule kenan waliyai suna cikin aljanna muminai suna cikin aljanna kama wane ne ya san hakikanin al'amari ya san gaibi kulla ya alamu man fi samawati wal ardi gaiba illa Allah man wanda ya san gaibi in ka ce wane mai tsoron Allah ne to mun ji mai tsoron Allah ne me karshen rayuwarsa dan al'umur bil qawatim ko inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulu ya fara da kyau yayi mummunan cikawa wani kuma ya fara da mummunan da abu yayi kyakkyawan cikawa ashe kenan babu wani wanda zaka yanke mai hukunci idan mutum ya kama wannan ayan su bi ya kama wannan ayan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai da tabbas waliyan Allah babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki amma waliyi khas wanda za mu rantsa cewa billahi lazi mumini ne kuma na aljanna ne Allah kaɗai san shi shi ke zaka shi aka maka Allah da kai so ka ce da abin da yake so ya gaya ma to ai akwai wani shehi shi ko akwai waliyin sa ai wali ne yanda su kamar su baye ba yanda ka san akwai annabawa an san annabin sahabbai an san sahabbai to kuma waliyai kawai zaka nuna wani kace waliyi shi ne bambanci tsakanin ahlus sunna da su su ahlus sunna akwai wali khas akwai waliyi am waliyi am dukan musulmai waliyi ne dukan musulmi zamu jingina shi mu ce masoyin Allah ne shi yasa yake musulunci amma waliyi khas wanda zamu ce mai mutumin kirki mai wata kaza kaza dan aljanna waye waye a wannan kuma Allah ne ya san shi babu wanda ya san shi gaba daya wasu sufaye sun san su in ma wannan zai mutu zai wasiya cewa to bayana wane ne kuma dan aljanna na gaba ku rike shi har ma daga cikin sufaye ko wanda zai iya raba ma aljanna zai iya cewa ma kai da kai da kai da kai na baku aljanna a gani kaga wannan aqida ta yi hannun riga da sunna sosai ta yi hannun riga da alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa anta la tafham ma'ana al-kalam eh to gyara yanzu wali ya kai san dan kawai ana son mutum yanzu ba a san mandela kaga mandela shugaban wali ya ne ai amma sun san mawaka ne da shi wannan ba ma wannan mandela mandela sosai lokacin da abin a lokacin da obokaci yake kwallo yaya omokaci ana san shi sosai ana omokaci omokaci akwai rashidi yatimi ko da baka kwallo kasar san rashidi yatimi ka san emmanuel okala lokacin bana yara emmanuel okala nan kwallo ne shahara dai kuma kajo yi ne shi kuma ana san shi sosai to kawai ke nan adan ana san mutum wannan soyayya soyayya na dabi'a ne ko na addini san da ake wa shugaban kasa so ne dabi'a ne ko na addini na dabi'a in so na addini ne kenan la huwa salafi kuma yana kiyaye duk wani abu na salafiya eh bai magana ba a kila ce ma shi ai ilimin ka ne wato ya kai mataki na na hakika ne ilimin baɗi ne wannan yawa kai in kai ba in ka ba wani hannu kai laifi amma shi ya kai matakin da zai bada hannu wannan wani abu wani lokaci zai mutane suna ɗan soyayya yayi yawa sai mutum ya ringa kawo son rai cikin abu an gane wannan ku? to ko kuma ya ambaci magana wa anta la tafhamu yawa cewa annabawa suna da alfarma a wajen Allah da yake so ya gina anan yace annabawa suna da alfarma yake so ya nuna ma shi su sufi ya faɗi wannan magana da yana so ya nuna ma ne ba mu iya kamun kafa da su za mu iya sa annabawa suna suna da alfama wajen Allah idan muka yi sabo sai mu kama kafa da annabi sai mu ce ya rasulullahi ka gafarta mana zunubanmu ko muna son addu'a na haihuwa ya rasulullahi ka ya ka ba mu haihuwa shi ko manzon Allah sai ya je wajen Allah ya amsa tunda yana da alfarma wajen Allah shine ma'ana gaji su biya ce ma annabi yana da alfarma ma'anar maganar wato manzan Allah yana da daraja su haka zan iya kama kafa da shi ce ya rasulullah ba na haihuwa ya rasulullah ba na lafiya ya rasulullah ba na ilimi shi ko manzan Allah zai ce ya Allah ba shi tunda manzan Allah yana da alfarma kai tsaye Allah zai bayar an gane ma'ana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa eh to shine in ya ce ma wa annal anbiya lahum jahun indallah Allah au zakara kalamal linnabi ko ya ambaci wani magana na annabi dillu bihi ala shay'in min ba'dili yana kafa hujja da shi akan wani abu daga cikin barnan shi wa anta la tafhamu al kalam kuma alhali kai baka fahimta ma'anar magana wanda ya ambata kai baka fahimta ma'anar magana fajawibu ka bashi amsa da cewa inna allaha ta'ala zakara lalle Allah ya ambata cewa annal ladzina fi qulubihim zaygun cewa lalle wa'annan wanda a cikin zuciyarsu akwai karkacewa yatrukunal muhkam eh, ina masu yan bid'a da kuma kafirai wanda zuciyarsu yake a karkace suna barin nasi muhkam wanne nasi muhkam shine nasi wanda yake sambal wanda baya karban tawili ma'anan shi ɗaya ne bai karban wani tawili a gane wa'annan wanda a cikin zukatansu akwai karkacewa suna barin nasi muhkam wa yattabi'una al-mutashabih sai sanin da bin nasi wanda yake bi mutashabih suna bar mukan suna bin me mutashabi shi wanda ya mutashabi shine nasi wanda zai iya ɗauka? in ma nasin da ba a san ma'anan shi ba ko nasi mai ɗaukan ma'anoni da yawa za ga akwai nasi wanda za a iya fassara shi da fuskoki masu yawa an gane wannan ko misali kamar yanzu akwai hadisin da Aisha ke cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tahannaf fi gari jira. annabi ya kasance ya tahannaf yana yin tahannusi a kogon hira mai ma'ana ya tahannas to shi wannan kalma ya tahannas zai iya daukan manzo Allah ya kasance yana yin kuyan bila yana yin zunubi a kogon hira tahannus ya ka doki yin zunubi tahannus kuma ya ka doki ibada tahannus ya ka doki nisantar ma zunubin to shi sa Aisha ta sai sai sauri kace at-tahannus at ta kace ma'anar tahannus ana ana nufin ta'abbud ibada yana ibada a kogon hira ba wai ba wai yana zaka kace annabi na zunubi ba irin wannan shine nasi mutashabi wanda zai iya daukar fasara mai kyau ko mara kyau ko fasarori da yawa an gano wannan to su yan bid'a sai su ringa sai su ringa barin nasi muhkam sai su ringa bin mutashabi nasi muhkam ya ce wai za sa alaka ibadi anni fa inni qarib a wata da'i za da'an idan bayina sun tambaye ka gaba da ni ce musu ina kusa ina amsan addu'a mai addu'a in ya roƙe ni in za ka roƙi Allah yaya ka roƙi Allah kai tsaye kaka sa wani a tsakiya kaka sa wani mediator ko intermediary ka ce ya rasulullahi ka ba mu haihuwa ya Allah kaza ya asali ka ce ya Allah ba mu haihuwa ya Allah ban lafiya ya Allah kaza Sama sufaye sukan kama kafa da annabi ko waliyi ko kaza da sunan wai yana da alfarma a wajen Allah an gane wannan ko sai su yi riko da wannan mutashabihi cewa ka san dai annabawa suna da alfarma eh suna da alfarma amma kuma Allah bai yarda bai kamun kafa da su ba babban kamun kafa da zamu yi da manzanni shine mu yi riko da sunnan su mu yi riko da sunnan manzo an kai riko da sunnan annabi to kai kai babban kamun kafa a gani na'am na'am qul in kuntum tuhibbuna ni ko? in kuna kuna san Allah ku bi ni yubin kuma Allah wa ma zakartu laka min anna Allah ta'ala zakara anna al-mushrikeena yusirruna bi rububiyyah yawa abinda na ambata maka cewa lalle mushrikai lalle Allah ya ambata cewa lalle mushrikai sun tabbatar da rububiyya wa anna kufurahum bi ta'alluqi ma'al malaika cewa lalle kafircin su da ratayuwansu ne akan mala'iku kafircin su wato da ratayuwansu akan mala'iku su kafiran makka sun ratayi da mala'iku za su ce mala'ika ya ba su haihuwa ko mala'ika ya ba su arziki ko mala'ika ya ba su lafiya ko mala'ika ya ba su ƙarfi ko abin da ya kama da wannan in ka ce musu me yasa kuke haka sai ai mun san Allah ke bayarwa amma kamun kafa ne kuma kun ce mala'ika ya ba ku shi kuma Allah ya hana an gane su kafircin su da ratayuwansu kan mala'iku da annabawa da waliyai tare da cewansu su ha'ula'i shufa'a'una inda Allah tare da cewansu wannan wayannan su ne masu cetonmu a wajen Allah neman ceto wajen wani Allah ya shirka ne ya Muhammadu ka cece ni ya waliyu wa da cece ni ya imamu wa da cece ni shirka ne in za a nemi ceto wajen wa ake nema qul lillahi shafa'atu jami'a ka ce musu ceto gaba daya na Allah ne subhanahu wata'ala wa anzir bihi allazina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun ashe neman ceto in ka nema wajen shehi ko waliyi ko imam ko mala'ika ko waye shirka ne an gane kamar yadda in mutum zai yanka dabba da sunan Allah zai kira addu'a shi ma ceto nau'i ne na addu'a neman ceto ai an gane Yawwa, kuma wato wannan al'amari ne mu kan bayyana an gane wannan al'amari ne bayyanan ne wanda baya karban tawili la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'anahu babu wani mutum wanda yake da iko ya canza ma'anansa ba mai iya canza ma'anan zan tsaya na zamu ci zamu yi karin bayani insha Allah sai